Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك على رسول الله rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau juma'a haji Babbarana. rana Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan masu saurare sun waye gari lafiya. To gajerin abubuwan da za mu gabatar muku din a halin yanzu da suka hada da labaran duniya sai kuma shirin na duniyar mu a yau. da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi kansu. To bayan su kuma sai shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka inda kuke yake kasancewa tare da ku da ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi shirye-shiryenmu da ma kuma sai abubuwan da suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya din musamman a nahiyar mu ta Afirka. Bayan nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. to daga nan shirin tarbiyyar iyali kuma sai shirinmu na karshe shirin na afirka a yau wanda shi ma da yake taɓa muku abubuwan da suka faru a nahiyar mu ta afirka da kuma yin sharhi kansu to waɗannan da su ne abubuwan da idan allah za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan da kasance tare da mu kamar yadda na bayyana tun daga farkon su har zuwa ƙarshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da madalla yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Hassan Barka zai karanto. To tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa saudiya na yi wa jami'ar ta barazana game da binciken kisan 'yan jaridar nan jamal khashoggi kasashen korea ta kudu da japan sun bayyana gwajin da korea ta kudu ta yi na makami mai linzami da babbar barazana a gare su a fagen wasanni za ku ji jerin kasashen da suka ciri tikitan shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta shekarar 2022 Tun suka labaran kamar da za su zo muku. Ofishin hukumar kare hakkin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wani bayani da ƙwararriyar da ke jagorantar binciken kan kisan ɗan jaridan nan na Saudiya Jamal Khashoggi na zargin cewa wani babban jami'in Saudiya ya yi mata barazana ga rayuwarta. Kakakin hukumar Rupert Colville ya tabbatar da cewa bayanan da aka wallafa a jaridar Guardian gaskiya ne. kan barazanar da aka yi wa angus chalabar cikin wani sakon imel da aka tura wa kamfanin dillancin labarai na reuters a ran talata ne jaridar guardian ta rawaito kalabar na cewa wani babban jami'in saudiya ya mata barazanar cewa za a yi maganinta matukar bata dakata ba game da gudanar da binciken da take yi kan batun kisan dan jaridan jamal khashoggi mr colville ya karar cewa ofishin ya sanar da labar cewa hukumomi da kuma bangaren tsaro na majalisar ɗinkin duniya na sanar da abin da ya faru koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami zuwa tekun japan lamarin da japan din ta danganta da barazana ga zaman lafiya da keta dokokin kasa da kasa wannan dai na zuwa ne kwana hudu bayan da koriya ta arewar ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu a tekun japan firaministan japan suga yoshihide ya kira lamarin a matsayin barazana yayin da kore ta kudu ta kira taron kwamitin tsaro na kasar tare da nuna damuwa kan lamarin wannan ne gwajin makami mai linzami na farko da kore ta arewa ta yi karkashin mulkin shugaba joe biden na amurka wanda ake kallo a matsayin wani sako ne ga gwamnatinsa tun da farko dai a ranar laraba joe biden ya bayyana cewa ba wani sabon abu a cikin gwajin da kore ta arewar ta yi a libya an kashe babban kwamandan mayakan halifa haftar cewa da mahmud alwarfalli wanda kotun hukunta mai laifuka ta duniya take neman ruwa a jallo bisa zargin aikata laifukan yaƙi rahotanni daga libyar sun ce an harbe alwarfali da bindiga a birnin benghazi a shekarar 2017 ne kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta zargi warfalin da aikata laifukan yaƙi bayan kashe mutane 33 a yankunan bengazi daban-daban sannan ya kuma sanya aka kashe wasu mutane shida ba tare da yi musu shari'a ba a watan satumban shekarar 2020 tarayyar turai ta saka warfali da wasu mutane biyu takunkumi sakamakon kita hakkin ɗan adam a libya a baya dai an ga yadda warfali da magoya bayansa suka dinga kashe fararen hula a kasar ta libya To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Kasar Jamus ta ce a shirye take ta mayarwa da Najeriya wasu kayayyakin tarihinta da aka sace daga masarautar Benin da ke kudancin kasar. Kayayyakin sun jima suna aji a wani gidan tarihi da ke birnin Berlin na kasar Jamus. gidan tarihin na dauke da kayayyaki na tarihi 530 da aka sace daga masarautar ta benin ciki har da tagulla 440 inji kamfanin dalancin labaran faransa na afp an dai sace kayakin tarihi ne tun lokacin turawa mulkin mallaka daga masarautar ta benin ta tarayyar najeriya an dai shafi tsawon shekaru ana tattaunawa tsakanin hukumomin na jamus da najeriya game da kayakin tarihin To a fagen wasanni kuwa a ci gaba da tankaɗe da rairaye na neman tikitan shiga gasar cin kofin kwallon kafa na Afirka na shekarar 2022 mai zuwa idan fa Allah ya kai. ya zuwa ranar laraba ƙungiyoyin kwallon kafa na kasashe bakwai ne daga cikin 51 suka ciri tikitan shiga gasar kasashen sun hada da jamhuriyar kamaru mai masaukin baki da senegal algeria mali tunisia gini da kuma burkina faso a ranar laraba da ta gabata burkina faso ta yi kunnen doki da uganda sai malawi wacce ta doke sudan ta da ci daya da nema yayin da ita kuwa Rwanda ta lalasa Mozambique da ci daya mai ban haushi ita kuwa Sudan ta ɗauke Sao Tome Francis da ci biyu da nema Madagascar kuwa ta kwashi kashinta a hannun Habasha da ci hudu da nema sai Gini da ta ɗauke Mali da ci daya mai ban haushi ranar juma'a jamhuriyar Nijar za ta kara da cote d'ivoire ko kuma ivory coast yayin da ranar asabar nigeria za ta kara da jamhuriyar benin to karshen labaran duniyar kenan to madalla labaran duniya kenan kuka saurara tare da hassan barka wanda ya karanto kana kuma ya fassara wato ya karanto waɗannan labarai daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran ta yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara kamar kullum da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau o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 kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ansarullah ta mabiya hosi da ke rike da madafin iko a mafi yawan kasar yemen ta mai da martani kan shirin da kasar saudiya ta gabatar na neman dakatar da buɗe wuta a yemen da cewa idan har masu wuce gona da iri kan kasar yemen za su ɗauki matakin dakatar da hare-hare kan yemen tare da ɗage matakin killace kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa to babu makawa al'ummar yemen za ta kawo ƙarshen duk wani matakin ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan kasar saudiya amma babu dalilin da zai sanya a rubanya batun gabatar da jin kan dan adam da batun wuce gona da irin soji da na siyasa kuma bangaren kasar yemen ba zai taba lamintar wannan wasa da hankali ba shugaban tawagar shiga tsakani kan rikicin kasar yemen muhammad abdulsalam ya bayyana cewa a fili yake cewa kaddamar da yaƙi da aka yi kan kasar yemen tare da killace kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa da kuma halin wahala da kunci da aka wurga al'ummar yemen ciki ba su taba damun kasashen da suke kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar ba don haka halin tsaka tsaka mai wuya ne kawai da ya addabi al'ummar yemen kuma tabbas akwai buƙatar fahimtar cewa al'ummar yemen tana son ganin an kawo ƙarshen waɗannan matakan wuce gona da iri kan ƙasar ta domin kubuta daga masifar yaƙi da halin tsaka mai wuya da al'umma ta shiga a ƙasar amma tabbas al'ummar yemen ba za ta taɓa karɓan ƙasƙanci ko amincewa da siyasar makirci da yaudara ba A zantawarsa da kamfanin dillancin labaran Rotes, Muhammad Abdulsalam ya bayyana cewa shirin da kasar Saudiya ta gabatar na neman kawo ƙarshen yaƙi kan kasar Yemen, shirin bayi ɗauke da wani sabon abu kuma sanin kowa ne cewa Saudiya ce ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan kasar Yemen tare da killace kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa. Don haka matukar kasar Saudiya tana ɗauke da kyakkyawar niyya kan kasar Yemen to ita ce za ta ɗauki matakin dakatar da hare-hare hare wuce gona da iri kan ƙasar da kawo ƙarshen killace yemen wasu masharhanta suna bayyana cewa ƙasar saudiya ta gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen ce a matsayin ɗaga farar tuta kan neman dakatar da hare-haren ɗaukan fansa kanta ko sanya burki ga ayyukan wuce gona da iri da take tabkawa kan al'ummar yemen da suka kai ga laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa bayan tsawon shekaru shida tana lugudan wuta kan al'ummar da ba ta dakale ta da yaƙi ba hakika masarautar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar yemen ce tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai burabus kan karagar mulkin ƙasar abdulrabu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munanan manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yammacin yammacin turai suka tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu ƙasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawance da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya wurga al'ummar ƙasar cikin tarin matsaloli musamman yunwa da rushe-rushen duk wasu cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu kama daga makarantu cibiyoyin lafiya masana'antu kamfanoni gami da duk wani abin more rayuwa a ƙasar. baya ga hasarar rayukan ɗan adam da suka hada da ƙananan yara da mata da tsofaffi wata cibiyar bincike kan harkokin yaƙi mai zaman kanta a ƙasar amurka ta us based army Complete location and events data project acled a takaice ta bayyana cewa yakin da masarautar saudiya ta kaddamar kan kasar yemen ya lashe rayukan mutane fiye da dubu ɗari tun daga watan maris na shekara ta 2015 zuwa yanzu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutane fiye da miliyan ashirin da hudu ne suke tsananin buƙatar agajin jin kan ɗan adam a yemen yayin da wasu miliyan goma na daban suke fama da matsananciyar masifar yunwa a ƙasar kasar amma abin bakin ciki babu wani matakin gaggawa da hukumomi gami da kungiyoyin kasa da kasa suka dauka na ganin sun taka burki ga mahukuntan saudiya kan irin wannan mummunan cin zarafin dan adam a yemen a gefe guda kuma a daidai lokacin da sojojin yemen da dakarun sa kai na kasar suka yunkuro musamman kungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta hanyar fara gudanar da kere-keren makaman kariya irin makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka ciki wannan lamari ya wurga mahukuntan saudiya da ƙawayenta cikin tsoro da fargaba inda ko a cikin 'yan kwanakin nan rundunar sojin yemen ta sanar da kaddamar da wasu jerin har-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya musamman kan cibiyar harkokin makamashin kasar da na tsaro kamar yadda a ranar juma'ar da ta gabata rundunar sojin yemen ta tura jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki kan babban kamfanin man fetur na aramco da ke birnin riyad inda suka yi lugudan wuta kan wuraren da aka saita su sannan a ranar asabar da ta gabata jiragen saman yaƙin yemen marasa matuƙa ciki suka yi lugudan wuta kan babban filin jirgin saman abha da ke lardin asir tare da tarwatsa cibiyar da soji da ke filin jirgin duk waɗannan nasarori da ƙasar yemen ke samu kan ƙasar saudiya suna zuwa ne duk da tarin na'urori da makaman kariya da manyan ƙasashen duniya suka wadata ƙasar saudiya da su domin kubuta daga hare-haren ɗaukan fansa sakamakon haka masu fashin bakin siyasa ke bayyana cewa matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka a halin yanzu na gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen yana matsayin ɗaga farar tuta ce ta guje wa ci gaba da yaƙi da al'ummar yemen ganin yadda al'ummar yemen ta yunkuro domin kare kanta tare da ɗaukan fansa kan ayyukan wuce gona da iri da saudiya da ƙawayenta suke aiwatarwa kan ƙasar tsawon shekaru shida da suka gabata rahotanni suna bayyana cewa jiragen sama da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da somaliya sun yi dirar mikiya kan kasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankuna da hana al'umma zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu hakika waɗannan matakai da kasar saudiya ta ɗauka kan kasar yemen sun ruga kasar cikin mummunan hali kan haka hukumomin ƙasa da ƙasa misalin hukumar abinci da ayyukan gona ta majalisar majalisar ɗinkin duniya wato fao da asusun kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp suka jaddada cewa matsalar rashin abinci mai gina jiki da ke fuskantar ƙananan yara a yemen 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya ta kai matakin kwaloluwa a yankin kudancin ƙasar a cikin watannin baya-bayan nan na shekarar da ta gabata waɗannan hukumomi na ƙasa da ƙasa sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suke bayyana cewa bincike da bitar halin tsaka mai wuya da ƙananan yara suka shiga ciki dangane da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yemen sun kai matakin ƙarshe sai dai samun ƙarin mummunan yanayi a yankin kudancin ƙasar ta yemen a cikin shekarar da ta gabata har ila yau binciken yana nuni da cewa akwai mata masu ciki da ba su gaza 250 ba ko mata masu shayarwa rayuwa da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki sakamakon haka manazarta a majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa yawan matsalar rashin abinci mai gina jiki zai ƙara yin muni a ƙasar yemen zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 matukar aka ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a ƙasar sakamakon hare-haren wuce gona da irin rundunar ƙawancen saudiya kamar yadda kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu ba da agajin gaggawa suka taka gagarumin rawa wajen rage kaifin matsalar rashin abinci mai gina jiki a wasu yankunan ƙasar ta yemen amma a shekara ta 2020 da masifar killace yankuna ta yi kamari a ƙasar matsalar ta ƙara yin mummunan tasiri musamman ganin yadda matsalar cutar annobar corona ta ƙara wurga rayuwar mutane cikin halin kakanikayi ƙari kan haka matsalar hare-haren wuce gona da irin ƙasar saudiya da ƙawayenta kan ƙasar yemen ta janyo tsaiko a tallafin jin kan ɗan adam ciki har da taimakon kayan abincin gaggawa da ake gabatarwa a ƙasar da tsabtataccen ruwan sha da magunguna da kula da muhalli kamar yadda shirin magance matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ya dakata cak kuma babu lokacin ci gaba da gudanar da shirin sakamakon shiru da duniya ta yi kan ƙasar ta yemen saboda goyon bayan da manyan ƙasashen duniya ke nunawa ga ƙasar saudiya musamman kasar amurka hakika kwararru a majalisar ɗinkin duniya da suka gudanar da bincike kan kasar yemen sun jaddada cewar mummunan halin da kasar ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar yemen cikin wannan kangi mai wuyan sha'ani da ƙananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullar cututtuka musamman cutar olsa da karuwar matsalar rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da karin lafiya kamar yadda matsalar da ke faruwa a kasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurbatan muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga kananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar yemen jamal bin umar ya yi tsokaci kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na shelanta shirin dakatar da yaƙi kan kasar yemen yana mai bayyana cewa hakika kasar saudiya ta shiga cikin halin tsaka mai wuya a yemen sakamakon haka dole ne ta nemi hanyar ficewa daga ciki yana mai bayyana cewa tabbas tun a shekara ta 2015 babu wani shiri da aka gabatar domin warware rikicin kasar ta yemen kan tubali na adalci umar ya jaddada rashin amincewarsa da duk wani tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar ta yemen yana mai fayyace cewar rikicin kasar yemen dambaruwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukar matakin soji kan ƙasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsalolin ƙasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani ɓangare da zai rinjayi ɗaya ɓangaren komai tsawon lokacin da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar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 to madalla shirin duniyar mu a yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirin mu na gaba muryoyin masu saurare Hassan Barka zai kasance tare da ku da ra'ayoyinku a wannan shiri bismillah Haji Hassan muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum VOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Hakika wannan wannan taro da ake yi a nan kasar mu Nijar na ganin cewa an kawo karshen taɓarɓarewar tsaro a yankin tafkin Chadi mu dai sai dai mu ce Allah dai ya sa hakan ko in ce haƙa ta cimma ruwa a dangane da wannan zama da ake yi ko ba gaskiya ba duba da cewar an sha yin tarurruka makamantan irin wannan amma ba ta sauya zani ba a dangane da harkar tsaro kaga yadda a kwanan nan aka dinga kawo mana hare-hare har kusan guda biyu ba ji ba gani ko ba gaskiya ba muna fatar Allah ya sa wannan taro da suke yi eh, wato a samu bakin zara sannan a ƙarshe ina addu'ar allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga gadan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika matakin da runduna sojojin kasar mu najeriya suka dauka na korar mutanen da suke kusa da dajin da jan bindiga suke kaiwa hari gaskiya wannan mataki ya yi daidai dai muna fatan allah ubangiji ya ba su nasara su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda da suke shi gaba da halaka mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake ƙara addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga ga dan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana abubakar hamma aliyu daga yamai babban birnin niger to abin da zan cewa a yau shine wannan bala'i na har-harin da ake kai cikin ƙasar mu ta Nijar. Ubangiji ta Allah ta baraka wa ta'ala ya gaggauta kawo muna ɗauki da agaji ya muna maganin wannan bala'i da musiba. Sannan kuma masu wannan aiki na ta'addanci Allah ta'ala ya shiryar da su suna da rabon shirya idan ba su da rabon shirya Allah ta baraka wa ta'ala shi sun da za yi da kayan su fatan mu da Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare ƙasar mu ya tsare al'ummar musulmi. Assalamu alaikum radio ta hirar mai magana mamman lawali mai dawa a gadas a Nijar. To bisa magana 'yan siyasa ta Nijar na farko da 'yan siyasa ta Nijar kowa kishin kasa ne yake to me zai hana sa hada kanuwan su don kasan mu ta ci gaba mu talaka mu daina wahala ina fatan su hada kanuwan su don kasan mu ta ci gaba kowanne ne dai Nijar Nijar Nijar kin ga guda ci kuma mutanen ga wanda su sun jima suna iko shekaru da shekaru da su ne ake dama in ma wani ya haushi sai an dama da su to me zai hana su hada kanuwan su kasan mu ta ci gaba mu samu albarkar da yake cikin kasar mu kuma ina fata Allah daga tutar Nijar sama ga kasashen duniya baki daya ina fatan kuma wannan yan ta'adda da suke kawo hare-hare a cikin kasan mu Allah kai ba su izini Allah kai sake ba su izini in ma shirya ne Allah shirya da su in ba ma shirya bane kuma Allah mana karfi gare su saboda ko ina suka kai ta'addanci talaka ne ke wahala to ina muku fata alheri mu huta lafiya ni mai magana mamman lawali mai dawa a birnin agadis. Assalamu alaikum sasha Hausa na biyu BOH eh, Hausa barkanmu da wani haka mai magana da holi an da gani mai Nijar. Eh, ra'ayina yau ne zai tafi ko kuma in ce zan tura sakon taya murna ga dukkanin al'umman Iraniyawa a duk inda suke a duniya sabida shigowan sabuwar shekarar nasu na hijira shamsiya wanda muna fatan yanda muka ga wannan sabon shekarar lafiya Allah ya gwada mana tabadin madada muna musu muna taya su murna muna musu fatan alkhairi a cikin cikin wannan shekara allah kuma ya kara musu hasken musulunci wanda a gaskiya idan mutum yana son ya ga hasken musulunci ko ya ga musulunci a aikace sai ya tsaya ya bibi al'umman iraniyawa a yau wanda muna fatan mu ma kasashen mu za su kai ga wannan gaci ta dalilin wannan gwagwarmaya da shak ibrahim ya yakubu alzazzaki yake yi allah ta'ala ya cika masa burinsa assalamu alaikum assalamu alaikum kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar jamhuriyar niger a wanga kalan zan yi kira ne ga 'yan majalisar dokoki da suka shiga aiki a kan cewa ya kamata wannan rawa ta canza da irin halin ko in kula da ko in ce kunnan shagu da majalisun baya suka rika nuna dangane da maradin talakawa kawai 'yan majalisa kowanne kan shi ya sani sa je ta zama ta majalisa kawai da il'amshin shata gwamnati duk abin da gwamnati ke so shine kamar ma babu wata majalisa mai mai jawo hankalin gwamnati kan ta yi al'amuran kasa amma muna fata wannan sabuwar majalisa ta mai da hankali kan ta tahiyar gwamnatin da za a kafa ya zama duka ayyukan da ake yi ana yi don talakawa ne suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum murya radio musulunci na iran kuna tare na kule toro bakin wafital da magaram alhamdulillah to ni dai a ra'ayina na yau shine duba da cewa dama muna jiran kotun koli ta faɗi sakamako na dindin dindindin sai shi ta faɗi sakamakon wancan zaɓe zagaye na biyu na dindindin ta faɗi mun ji daman na so a ce can daman baya a ce yan adawa lokacin da suka kai karan nan su kai su ma sun kai kuka gidan mutuwa eh, bai wa ai daman sai ni abin da ta rage ta faɗa kotun koli babu wani gyaran da za ta kawo wata eskuskurima ce kawai za ta yi kenan dan wannan ma su yi haƙuri su bar ma Allah komai ya zo a tafi da ƙasa a yi mulki lafiya a kare lafiya su ma lokacin su ne su suke yi su ma idan lokacin su ya zo yan adawa ran sun yi mulkin insha Allahu kenan a bar mu Allah komi ko yi zafi Allah ne ke maganin shi Allah kawo mu kwanciyar lafiya da lumana a ƙasa ta Nijar kuna tare da Toro bakin ofital jamhuriyar Nijar da Magaram. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BH Murya Jafuriyar Musulunci Iran mai magana isu ne maɗatai da magaram Jafuriyar Nijar na kira ku da ganin birnin Yamai da Jafuriyar Nijar ta hakikanin gaskiya mun da za mu so kasi dangance da sakamakon zaɓe zaɓe da aka fitar ɗau kotu to gaskiya babu abin da za mu ce to zaɓin da allah muku dai ne na allah sa wannan shi ne mafi alheri a gare mu ko muna kira ga 'yan ƙasa mu ta nijar marungumi abin da allah ya bamu babu tashin hankali babu wani faɗa saboda babu yadda za a yi mu iya canza To masu rarrai da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyin su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala bayan shirin murai masu saurare yanzu kuma awal kunya ya shigo zai gabatar da shirin na tarbiyyar iyali a yi saurare lafiya tarbiyyar iyali masu raro salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar muku da shi da fatan ana jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke birnin Tehran na ƙasar Iran Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron wannan shirin. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ke ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa ƙa'idodin addinin musulunci a cikin shirin wannan mako mun gayyato shek ali umar guriba wani sanannen malami a kasar ghana wanda aka sani da wa'azi a kafar talabijin da gidan yari inda yake limanci da ba da karatu wannan shehin malami shine zai mana bayani yadda aure ke inganta rayuwar jama'a masararo kadai a gaji har ila yau barka mu sake saduwa a cikin wannan samun shirin tarbiyyar iyali yau sheikh goriba ta tashi ne kan ribar kafar aure allah shiga ta malam in an shirya to bismillah ka yi abin da allah ya fari ka samu yaren kirki kuma ka samu yaren da za su tausayi ka domin cikin ingantan aure da za samu shi ne in ka mutu ba ka kai ma addu'a wani ma mutum za a zaki cewa idan mata mana adam kata amal illa bi talata idan aiki shuka hanyoyi da sai da abu yake wala bi suwaniya ya nuna yaron kirki da zai ma addu'a yaron kirki ne kika sai dantan da za ka samu ke aure domin ka yi kanya Allah ya yi kuma ka samu nasuwa yaron ya ta ka domin ka yi saboda Allah Allah ya sa mai tausayi na taimake ka kuma inganci tsakanin da yaro ya yi daidai ba ka san tsohon Allah ta muku wanzar albarka in yaro ma ya tashi ga baban shi ne da wana wannan ya ji tausayin baban saboda me inganci wurin da ya samu da a wurin da ya samu amma in ba yi kan da Allah ya sani ba Allah shi ba ruwan shi don baka bi umarnin ubangiji Allah mu madaukakin sarki ba ida ingancin aure yana da ka samu yaron kirki ka samu nagarta ka samu natsuwa kuma bugu da kare Allah ya ma arziki ka zauna cikin ka baka da wani problem ko da baka da kudi ne kana zaune lafiya lau Allah ya sa ma albarka yaro ma yi gida ya ce babana ya ga babanka addu'a to yana cikin ingancin aure kenan idan dai ka yi kan da Allah ya fari Allah ya ce ce alƙur'ani kuma ingantacce hadisi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce in shi ya ce a yi abu ya nuna kan da ya kamata a yi shi ba ka yi ba kana cin problem yanzu mun duba world in ba namiji ya kwana da namiji namiji da kwana da lamace mace yake kawo wannan ba mu bi aure abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna akwai hadisi da annabi ya ce inna min al ashrati sa'at an yurfa al ilm wa yuzkar ba'd wa yafu zina wa yadhabu rijal wa yabqa nisa hatta yakuna 50 kan wahid wai idan karshen duniya na kai yafon ilimi Allah ya share ilimi wala mutane ba su bin da addinin musulunci kana ganin za a yi aure an kawo sadaki aiwa ba mu wannan mutum za ka yi aure ka kawo yan ganga ka kawo shedanu ana rawa na mace ta fita ta zo gaban surkanninta na mace ta zo tana rawa ya da yi aure da ya yi albarka. Ba ya bu zina wani ai zina ce zina ce domin yaro ya kan shekara goma sha takwas ko shekara ashirin in ya ce dama a wuri sa ce yaro bai girma ba na mace bai girma ba amma ta fita da ni zina. In inda lokacin wannan lokaci shawa na zuwa ana ya duka da wallahi yinas ya haye yau kuma ka duba luwatin da ake yi yanzu luwatin kuma ba shi na ne da suna ai asalin shi ba luwati ba ne amal amala qawmun da aikin mutane annabi ne ne imam ali radiyallahu ta'ala yace man amala amala qawmun faqalu wa duk wanda ya yi wasu abin da za mu kawai ne a kashi ne ke kawo wannan lokacin da ya kamata ka zauna da biyanka kana masa wa'azi kana masa magana kana nuna masa la'adin da ke cikin zinace-zinace da yin abubuwa sai ba ka gaya mata. To, madalla mana ƙarfin hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran na kasar Iran da muke sauraron Sheikh Guriba daga ƙasar Ghana inda kuma zai tashi da yi mana bayani kan yadda ya kamata a yi auren. Ina zaunin da yanka, ina cika wannan ranar aurenki, ya miki kaza, kaza kaza kaza. alhali a cikin musuluncin da Allah ya nuna da za yi batun aure ba da nuna muta ya da ta girma ta tashi ta rika salura kai ba za ka wannan kuɗi ba yariya ta fita ba ka san da ta fita ba amma da rago ke da shi aka buga karfe shida inda da bai dawo ba ka ta na ruban ka. amma baka damu da ziyarta kalan mutu ba abu ta tsalliya ta zo ai kai ke murna mata anyan mugun kanki zaman da karshen duniya ya kai wai an fi da kunya fuskan mata a za alamatu min alamar ta ba tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai da tuni ranar ta kiyama mai da sani ba amma Allah nuna mai ma alamar ta alaman tashin kiyama shine wai zina ta zina ta ya yawa ya ta yawa wai mata sun ta tafiya umyana oh, to me ya kamata malamai shi yi shi ne ya kamata malamai a tashi tsaye ana gargadi ana aurayya da tauri ana nuna da mutane addinin musulunci wallahi ba wani addini da in ka bi magana Allah da annabi za ka ji daɗi kamar addinin musulunci don Allah da kai na cewa inna dina inda Allah ya isra. wa addinin musulunci wurin ubangiji shine shine musulunci wa man yabtaji ghayra islam dina فلن يقبل منه وهو في العالم العاقل الله يعني عرف التي تعمل فلن يقبل منه malara in ka zo ranar ta ce toma da addini ko ba addinin musulunci ba Allah zai karba addinin musulunci ne ne ana nuna da yariya tun tana karama kafin ta girma ababen da ake yi ya rage ce ka yanzu zinace zinace da fada-fada da wasu abubuwa ke damu domin yaro in ya tashi ko nuna ma da musulunci ba ba ka nuna ma kamar yake ya jina in ya aiki yaro bai cin gado ba ka nuna ma kamar ta je ta jina mugun aiki ne ba ba ka isra su society ka bar mai shi shi ne ji bai ba shi ne jin yayin wannan ita Allah kiya ya kamata mu sake halar yanzu duka mu kuma bani Allah Allah kamu To masu raro ga shi dai yau ɗin ma dai malam ya koro bayani sai dai lokacin ba hannunmu yake ba don haka na sa aya daga ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman gaban bakon namu na wannan makon shek guriba sanannen malami a kasar ghana da fatan allah kara likafa a madadin radio boh da ke nan birnin tehran na alkunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yara To bayan shirin tarbiyyar iyali yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau wato shirin nan na Afirka a yau a yi saurari lafiya. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a yankuna daban-daban na afirka da yin sharhi a kansu da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to daga cikin batutuwan da suka ɗau hankula cikin makon nan da ya ko shaka babu hadda batun mutuwar tsohon shugaban ƙasar tanzania john magufuli a ranar sha bakwai ga watan maris nan bayan rashin lafiya da ya yi fama da ita to shirin namu na yanzu dai kan wannan batu ne zai yi dubi don ganin wane ne shi kansa wannan bawan allah washin wasu irin ayyuka ya aikata na ci gaban kasarsa da ma kuma kishi na nahiyar afirka wanda ya sanya al'ummomin kasarsa da al'ummomi daban-daban na nahiyar afirka bugu gurkari kan 'yan siyasa da shugabanni suke ci gaba da jinjina masa kan irin wannan namijin kokari da yi don haka sai a biyo mu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar Tanzania wa zai ku ba mai bata muku sunar ku ku yawai da makwabtar ku shine darajar ku da karfin ku shine karfi na afirkan ku to masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar 17 ga watan maris nan ne dai shugaban kasar tanzania wacce kuma a wancan lokacin take a matsayin mataimakiyar shugaban kasa wato samiya saluhu hassan ta sanar da cewa allah ya yi wa shugaban kasar john magufuli rasuwa sakamakon matsalar zuciya da ya fama da ita lamarin da ya kawo ƙarshen cece kuce da ake yi dangane da batun rashin lafiyar nasa da kuma rashin ganin shugaban na wasu 'yan kwanaki da har zu suke cewa ya kamu da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus to virus rasuwa tasa dai shugabannin afirka daban-daban sun fitar da sakonni na alhini da kuma jinjinawa irin kokarin da ya yi wajen ciyar da kasar gaba da kuma irin wato kishi na afirka da yake da shi wanda na daga cikin dalilan da suka sanya al'ummar kasar da ma na afirka nuna masa tsananin kauna a rayuwarsa da ma bayan rasuwarsa to don tattaunawa da kuma neman ƙarin haske kan wannan batu na rayuwar shi wannan shugaba da kuma irin ayyukan da ya yi wanda ya janyo masa al'umma din suke kaunarsa kana kuma ake ganin cewa an samar a wato rasuwar tasa ta haifar da wani gibi a nahiyar mu ta Afirka. To halin yanzu dai ina tare da Malam Awwal Ahmad wani dan najeriya amma dai mazaunin kasar tanzania na tsawon lokaci kana kuma mai nazari kan lamuran siyasa zamantakewa da kuma kasuwanci tsakanin kasashen gabashin afirka da kuma na tekun india a to awal barka da zuwa filin namu da fatan kana cikin koshin lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku da wannan lokaci a to awal muna batu ne dai dangane da rasuwar tsohon shugaban kasar tanzania john magufuli da kuma irin yanayin alhini da shugabanni daban-daban na afirka suke nunawa kuma suke ce suka nuna kana kuma suke ci gaba da nunawa dangane da shi wannan rashi da aka yi wanda ake ganin cewa ya haifar da wani gibi a wannan bangare na shugabanci na nahiyar mu ta afirka ba ma kawai kasar tanzania ba a takaice wane ne john magafuli shi dai marigayi john pombe joseph magafuli an haife shi ranar 29 ga watan oktoba a shekara ta 1959 a garin da ake kira chato wanda shi kuma yana cikin ƙauyen kagera wanda a yanzu ƙauyen kagera kuma yana cikin ɓangare ko kuma a ce yana cikin yankin geta wani bangare ne na arewa maso yamma na ƙasar tanzania din john pombe joseph magufuli ya fito daga cikin iyalai ne waɗanda suke bin addinin krista kuma waɗanda suke riko da addinin sosai mahaifinsa ya kasance manomi ne kuma lalle ya taso ne a cikin rayuwa irin ta ƙauye wanda ya tsunduma cikin harkokin sha'anin noma yana taimakawa mahaifinsa daga nan mahaifinsa ya tura shi makarantu da dama inda ya karatun firamare amma mafi shahara daga cikin makarantun da ya yi shine akwai chato primary school wacce ya yi ta a 1967 zuwa 1974 sannan kuma ya halarci secondary a tsangaya ta katoke seminary sannan kuma ya halarci secondary babban secondary ta lake sannan kuma ya yi ilimi mai zurfi na secondary wanda ya shafi harkar malinta wanda ya shi a wata makaranta da ake kira kwawa high school a 1979 zuwa 1981 shi john pombe joseph magufuli ya shiga makarantar horar da malamai wanda ya sami karamar shaidar karatu ta diploma a bangaren kimiyyar koyarwa inda ya kware a fannin chemistry da mathematics da education ya kuma karantar da ilimin chemistry da mathematics a wata makaranta da ake kira sengerema secondary school john pombe joseph magafuli ya sami shaidar digiri a bangaren kimiyya na koyarwa wanda ya samu digiri wanda a turanci akan fi saninsa da bsc education degree wanda ya kware a fannin chemistry da kuma lissafi wato chemistry and mathematics ya samu wannan shaida na digiri ne tsakanin 1985 zuwa 1988 daga jami'ar dar es salaam wacce aka fi sani da university of dar es salaam wacce ita ce ce babbar jami'ar kasar sannan kuma bayan samun wannan ya yi aiki a matsayinsa na industrial chemist a wani wuri da aka fi sani da inyanza cooperative union a bangaren da ya fito kenan muwanza a to ke an fi sanin shi wannan bawan allah john magufuli ta bangaren siyasa bisa kuma ga bayanai da muke da su ya fara shiga harkokin siyasa din dai a shekarar 1995 inda ya shiga jam'iyyar nan ta ccm ko kuma wanda ya kira da harshen swahili da chama chama hinduzi. a cikin awal za mu so karin bayani kan yadda shi magufuli ya fara harkan siyasa da kuma irin mukamin da ya rike so shi shugaba john pombe joseph magufuli ya fara harkar siyasa ne ta inda ya nasarar samun kujerar majalisa wanda ya wakilci wato bangaren da ya fito shi chato din chato constituency daga nan ne kuma ya fara tafiya tafiyarsa ko kuma ya fara samun nasarar tafiya a cikin duniyar siyasa wanda ya shafe shekara 25 yana bauta a ƙasarsa a wannan bangaren wanda kuma a shekara ta 2005 ya sake cinye wannan zaɓe a karo na uku shima ba tare da hamayya ba sannan kuma a wannan matsayi da yake ya kai matsayi na samun bangaren minista wanda ya rike minista na harkokin ma'aikatar harkokin ayyuka ah, ya yi deputy minista sannan kuma aka mai da shi minista mai cikakken iko a shekara ta 2000 zuwa 2005 sannan kuma ya rike ma'aikatar kula da harkokin ƙasa da gidaje kuma da samar da matsugunni a jama'a wanda yake a turanci ana kiransa human settlement development sannan kuma ya rike ma'aikatar bunƙasa harkokin dabbobi da kiwon kifi daga shekara ta 2008 zuwa ta 2010 wanda kuma daga wannan lokacin ya sake da ya rike ma'aikatar ayyuka a karo na biyu zuwa ta 2015 wanda daga wannan lokacin ne kuma ya zama shugaban ƙasa na farko a tanzania bayan ya sami amincewar ita political party dinsa a tumala awal watakila masu sauraronmu za su so sanin menene dalilin irin wannan ci gaba da ya dinga samu wajen aikinsa da sai aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa da dai sauransu wannan ci gaba nasa yana da alaƙa da ƙaurin suna da ya yi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa kuma lalle ya kasance wa mutum ne wanda yana da hazaƙa da himma kuma bayi da tsoro sannan kuma mutum ne mai son ya ga cewa an yi aiki yadda yake dan har suka masa take shine most efficient minister a wannan lokaci ya sami wannan suna wanda tun daga jami'a ma lallai yana da wannan rekod din inda kuma wannan abin ya taimake shi matuka wajen samun nasarori a rayuwarsa shi john pombe joseph magafuli kuma har ila yau yana da digiri na biyu wanda aka fi kira da masters shi ma daga jami'ar dar es salaam ya samu wannan masters ne a shekara ta 1994 sannan kuma ya samu digirin digirgir digiri na uku kenan wanda aka fi sani da phd shi ma daga jami'ar dar es salaam din a shekara ta 2009 wanda anan ne ya yi bincike mai zurfi inda yi bincike akan wani sinadari da aka fi sani uh, ah, anacardic acid bisa wannan nazari za a ga cewa wato mutum ne wanda yake da cikakken ilimin kimiyya na ɗanyi wannan bayanin ne saboda yana da alaƙa da dagewarsa wajen yin bincike akan abubuwa da suke shigowa ƙasar daga ƙasashen turai wanda har ya shafi ita uh, wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ya dage kan cewa lallai a yi testin ɗin dukkan wani abu da za a kawo da ya shafe ta cewa sa masana kimiyya na ƙasar sai sun tantance kafin ya kasance an bawa 'yan ƙasar ko an yi amfani da shi akan 'yan kasar saboda wannan yana da alaƙa da kwarewarsa da kuma abin da ya karanta aka akasin yadda mutane da yawa suke kallon cewa kamar kawai yana yi ne haka kawai a yana da alaƙa da ilimi da yake da shi a bangaren afirka a yaya da kasa da kasa Ko mai namu babare yau mai mulkinmu ko kan ba a tsakaninmu. To masu saurare wai laifin daɗi karewa gashi mun ɗauko bayanai amma lokacin da aka ɗewa mana ya riga da ya kawo jiki don haka dole za mu yi bankwana da ku a nan. To amma da idan Allah a saduwa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya don jin irin ayyukan da shi marigayi Magufuli ya yi da ya sanya al'umma suke son sa sannan kuma mu ji irin rawar da ya taka ba bakwai a nan Tanzania ba ta ma Afirka da kuma irin gibin da mutuwar tasa ta haifar a nahiyar mu ta Afirka insha Allah a saruwa ta gaba za mu ji karin bayani kan wannan lamari ta masu saurare kafin lokaci din a madadin shi malam Awal Ahmad wanda ya amsa ma tambayar mu kuma muna fatan cewa insha Allah a saruwa ta gaba din zai kasance tare da mu a cikin wannan fili din don ci gaba da karin bayani din to amma kafin nan lokacin nake ta ku zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla masu saurare da haka muka kawo dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa anjima jima a shirinmu na rana inda hassan barka zai kasance tare da ku da wasu sabon shirye-shirye don bugu da ƙari kan labaran duna da dai sauransu to amma kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muroyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirya kan kama waɗanda ma ba ku ji muroyin nasu ba sannan a bayan fage ni muhammad awal bauchi da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh Thank you.